الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واصطن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام barkanmu da wannan maraice na laraba 28 ga watan zulka'ida a shekara ta 1440 hijiran manza Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 31 ga watan bakwai a shekara ta 2019 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin daga masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano yau za mu tashi darasi na ɗari haka ne ɗari biyu to ɗari biyu mai takarda ne ya rubuta min ɗari in ba manta ba muna karatu cikin kitabul umuril manhi anha littafin da yake bayani akan al'amuran da aka yi hani ga biran aikata su muna cikin babun nahi an ta'azibil abdi babun da ya hani ga biran azabtar da bawa karatun da ya gabata mun cike da hadisi na 1621 yau za mu tashi hadisi na 1622 mala ya cewa an hisham ibn hakim ibn hizam daga hishamu dan hakimu dan hizam radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda annahu cewa shi hakimu dan hizam marra shami ala unasin ya je wucewa a garin sham wajen waɗansu mutane min al'ambafi daga ambafawa al'ambaf ana nufin bayi masu hidima waɗanda suke ƙarƙashin shugabancin shugabansu waɗanda kuma su asalinsu ba larabawa ba ne jam'i ne na annabatu an gane ko annabatu guda ɗaya jam'insa shi ne al'ambaf da kamar ya je wucewa bishami a ƙasar sham ala ga waɗansu mutane min al'ambatsi na daga bayi barori masu hidima wa kada uqimu mafi shamsi sun yi wa ubangidansu wani laifi shi kuma ya nemi su horo ya sa su sun tsaya sun yi carko-carko a cikin rana yana gasa su da rana wasu ba ala ru'usihim zaitu kuma an zuba musu narkakken mai a kansu ga zafin rana ga kuma narkakken mai fakala sai hishamu a sai hakimu ɗan Hizab. ya ce ma haza me ke faruwa haka me ya faru me yake damun waɗannan mutanen ko me ya same su kowane laifi suka yi ake musu haka an gane ko? ƙila sai aka ce da shi yi azzabu na fil kharaj ane musu azaba ne saboda sun ƙi biyan haraji an gane ko ane musu horo ne saboda sun ƙi biyan haraji malamai suka ce sana'arsu ita ce noma da haka gwamnati ta sa musu kuɗi da za su ke biya duk lokacin da suka girbe wannan abin noman nasu wa fi riwaya a wata ruwayar aka ce hubisu fil jizya a'a ba wai haraji yasa aka tsare su ba jizya ce to ko a ce haraji ko a ce jizya na nuna cewa dai ba musulmai ba ne domin malamai suka ce jizya ƙaunar wahidan ana karɓarta ne daga wanda ba musulmi ba hatta yi utul jizya ta an yadin wahun sabiruna faƙala hishamu sai hishamu ya ce ashhadu ina shaidawa ko ina rantsewa duk yana faruwa ko ka ce ashhadu ina shaidawa ko ashhadu ina rantsewa إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله نشهد بمعنى نهلب نهلب هو نقسم أنغانيكو كما رد الله يتي فشهادة أهدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين شهادة أهدهم بمعنى يمين أهدهم ذاك أشهد يتي إنا رنئ مكو tare da kafa shaida la sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi ni naji manzo Allah sallallahu alaihi wa yana cewa inna Allah yu'azzibu alladhina yu'azzibuna an-nasa fid dunya lalle Allah zai azabtar da masu azabtar da mutane a nan gidan duniya ana irin yadda shugabanni suke azabtar da mutane babu gaira ba dalili saboda isa da iko to wannan shi zai ja su ma Allah ya azabtar da su a gobe kiyama ya saka wa bayansa da aka azabtar ba su ji ba su gani ba to amma wannan kuma baya nufin babu doka babu kuma horon mai laifi wannan ana nufin kawai kai amfani da power ka ta Ka'isa ka azabtar da wani ko ka sa a daure shi ko ka dora masa wata tara ko wani haraji bai ji ba bai gani ba laifinsa ba ka son sa laifinsa shi talaka kai kuma mai mulki laifinsa shi bai isa ba kai kuma ka isa to Allah ya fi ka isa an fahimci wannan amma idan mutum ya karya wata ka'ida da wata doka to wannan ba laifi bane in an ladabtar da shi wannan ba laifi bane a yi masa hukuncin da ya dace da shi an gane ko da haka ana nufin masu yi wa mutane azaba a duniya dan sun fi karfinsu dan sun ga suna da wata isa a kansu ba dan sun yi wasu laifi ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan Dr. Abdul Qadir Irfan yace qala al ulama malamai suka ce haza mahmulun ala ta'zib bi ghairi haqq wannan ana magana ne akan azabar da babu laifi mutum bai ji ba bai gani ba kai masa azaba amma mutum shi ya tokaro azabar ko ya taka wata doka ko shi ma ya cuci wani to kuma sai a ce in an masa an zalunce shi yanzu irin abin da yake faruwa za ka sha mamaki mutane suna ta maganganu a kan 'yan shi'a waɗanda suke zanga-zangar suke faɗa da gwamnati suke fada da gwamnati wani ya ce maka ma duk wanda ya tausaya ya ce ya ji daɗin abin da aka yi wa 'yan shi'a imaninsa abin tambaya ne to ni ba bari in baka wata tambayar duk wanda kai ma in haka ne in ka ji zafin an taɓa ɓarawo da ya saci kaya kai ma imaninka akwai abin tambaya kaddara la ilaha su ɗari bisa ɗari mai kyau ce kaddara musulmi ne 100% ba su da wani laifi sai su da suka ga dama ƙyale su ina musulunci ya ce ai haka yanzu barawo zai zo zai ɗauki kayanka yana la ilaha illallahu shi ka zira mai ido ai musulmi ne kakka da ke shi amma sai dai hauka ce ko kuma kawai kana tafiya wani ya zo yana la ilaha illallah ya zabga ma mari sai ce karka taɓa musulmi haba wani wata iriya hauka ce azalla ya ba mu ka'ida yake umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yace an umarce ni in yaki mutane sai fa har sai in sun shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzo Allah ne wannan kenan shin yan shi'a sun yi wannan to mu wuce wannan sai manzo Allah yake fa idza fa'alu zalika in mutum ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah manzo Allah annabin Allah ne sai yake asamu minni dima'ahum sun tsara jinin su bazan taba su ba an gane ko wa amwalahum sun tsara dukiyar su bazan taba ba sai yake illa bi haqqiha sai kuma inda haƙƙi haƙƙi shine in ka zubar da jinin wani dole a zubar da jininka ko kai waye ko mun la ilaha illallah da kake yi la ilaha illallah ka sai ta amfani tsakaninka da Allah amma wannan haƙƙi ne na wani dole ne a bi masa kadi bal ma in aka yi haka kai gata aka yi ma in ka zo za ka tada tarzoma a gari ka kawo tashin hankali ka kawo fitina ka sabauta zubar da jini na yi mai Allah yake Allah ce wa in ɗa'ifatani minal mu'minina tattalu fa aslihu bainahuma in bangare biyu na musulmi suna faɗa ku waɗanda kuke na ukun ba kwa can ba kwa can ku shiga ku yi sulhu yanzu mukaddara ɗin shi a musulmi ne ɗari bisa ɗari su ma gwamnatin da ake faɗa da ita musulmai ce ɗari bisa ɗari mu ‘yan ba ruwanmu mai zami sulhu to fa in bagat ihdahuma alal ukra in ɗaya ta ƙi karɓar sulhun me Allah ya ce ya mata faƙatilun lati ta bugi hata a haɗa ƙarfi ma a yaƙe ta sai ta dawo duk da imaninta wannan ana maganar mafan mumini ɗari bisa ɗari in yayi tawaye ana dawo da shi daidai ko da kaifin takobi amma mutane su fita kan titi shelanta za su zubar da jini su ma zubar su kona dukiya su kisa kuma su tari soja ko ɗan sanda shi yana da makami su ba komai a hannunsu su dake shi kuma shi sai zara musu ido shi kai masa adalci shi ba mutum bane shi ba ɗaki uwa ce ta haife shi ba ai kowa ya sai rariya ya san za ta zubar da ruwa kowa ya sai rariya ya san za ta zubar da ruwa da haka magana cewa idan mutum ya ce la'ila illallahu ba za a taɓa shi ba e in shi ma bai taɓa kowa ba ba za a zubar da jininsa ba e in shi ma bai zubar da jinin kowa ba bal in ya taɓa dukiyar wani ma ya kai nisabin a yanke masa hannu yanke mai hannu za a yi ko yana la'ila illallahu yau la'ila illallahu ka ta kai da waɗanda suka je yakin badar amma nawa daga cikinsu aka yi musu haddi sai na umar a ce masa wane fa ya je badar ya ce eh ya je badar Allah ya ce ya yafe yan badar amma mu ka'ida tana nan a doka sai mun masa in ya je lahira ya wuce a gaban Allah amma mu anan sai mun kaddamar mai shi nan yanzu dan ka ce ka je yakin badar shikenan sai ka ci kudin kowa sai ka zubar da jinin kowa wai wannan wanda ya je ma fa yakin badar kenan to kai ina ka je kai ina ka je kaga wannan ai sakarci ne yan badar tun suna duniya aka ba su lasisin yan aljanna ne ba mai shakka akan haka wanda ya shakka ma kafuri ne domin ya karyata annabi ya karyata Allah amma duk da haka in suka taka doka taka su ake yi a zamanin na Umar haka Udama dan Maz'un ya je yakin Badar ya je yakin Badar kuma ya sha giya aka kawo shugaban sayyidina Umar sayyidina Umar yace ya ka sha giya yace to ya Allah yace laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw amanu wa amilus salihati shi a fahimtarsa yanzu duk abin da ya ci ba laifi ba ne, duk abin da ya sha ba laifi ba ne. aka ce sai na Umar ya ji badar ce kwarai ya ji badar amma aya ta ce duk wanda eh, hadisai sun nuna duk wanda ya sha kayan maye ya bugu sai mun ladabtar da shi in ya je lahira sai ya kubuta a gaban Allah amma mu a duniya doka da oda suna aiki doka da oda suna aiki kuma talakawan da suke cikin wannan tafiya ta shi'a in ban da rashin wayo da rashin tunani kai kana ƙoƙarin ka kunna wa ƙasar ka wuta kuma kana yaban wata ƙasa babban abin misali ƙarami ga mai hankali da tunani idan ɗan najeriya talaka ya kunna wa ƙasarsa wuta ka ga nijar ita tafi ko ina kusa da mu ita muke ganin kamar duk ɗaya Ƴan uwanmu ne yaranmu ne billahi lazi ko nijar ba za su buɗe mana kofa mai gudun hijira ba ballantana kaiwawa da kake ganin wata ƙasa ta jajaye ita ce ƙasarka kana nan tukururu billahi lazi ba za to ta ina ma za ka je iran ɗin kuna da boda da ita ne su dai ba za su kawo sojoji su taya ka yaƙi ba ba kuma za su zo su ɗauke ka su cece ka su kai ka tasu ƙasar ba ba ka da wata ƙasa gatanka a duniya sai wacce Allah ya ƙaddara maka aka haife ka a cikinta in ta gyaru kai ka gyaru in ka lalata to fa taka ka lalata yau a duniya ba kasar da musulmi yake tunkawa da ita sama da saudi arabia ko amma duk wani wanda ba dan saudi arabia ba in yaje saudi arabia mai sunansa takari dan zaman shahada baka isa kace, ce ai kasar musulunci ba ce ai ta kowa da kowa ce ƙarya kake kasar musulunci ce amma tafi garinku tafi ku. da haka duk mai hankali da tunani ƙasarka ita ce ƙasarka ita ce gatanka in lalacewa ta yi yi ƙoƙari ka ba da gudunmawa wajen gyaranta abin da kake iyawa in ni na yana wancan yana su sai mu bar wa Allah kayansa sauran sai ya cika mana sauran sai Allah ya cika mana to haka nan zaka samu masu bara gurbin tunani na siyasa yanzu a wannan satin an yi sikirinin eh, ministoci malami ya wuce abin da kuke jin haushi kuke bakin ciki mutu bi ziko. wai ana magana cewa alhamdulillahi yanzu gwamnati ana sa mata zaton alheri tun da irin malamai kaza kaza kaza kaza sun fara wai na ga wani ya rubuta kyale shi dai najeriya ce to yanzu kai babu fatan alheri a bakinka haushinka da bakin cikinka ba kai ba ne? ba wanda kake so ba ne? Shi ne haushinka da bakin cikinka yanzu kasar ba kai mata fatan gyara kwata-kwata ba kai mata fatan gyara kwata-kwata kawai ka ɗauka najeriya ko za ta ƙone a raba tokar saboda ba buƙatar ka ce ta biya ba to yanzu don allah ranar da kai nakan ya samu me kake so a yi masa shi ma a yi masa irin fatan da kai kake wa wasu a yau za ka so kuma duniya fa haka take dole ne dole ne ko kana so ko baka so ba kai kai duniya ba dole yau kai farin ciki gobe kai kuka dole yau ka samu gobe wani ya samu shi yasa allah bai yi ɗa ba Don kada 'ya'yansa su yi tinƙaho su ce namu ne Allah bai da ɗa kowa bawansa ne baka isa ka ce Allah nan naka ne kai kaɗai ba to haka yake raba falalarsa yau ya ba wa'ancan su dariya gobe ya kwace ya ba wa'ancan da suka yi kuka jiya su ma yau su dariya amma ka kasa gane rayuwa ka dagula wa kanka lissafi ahum yaqsimuna rahmata rabbik am lahum nasibun min al-mulki fa idhan la yutuna an naqira wai shin kana tsammanin yanzu kai zaka yi wa Allah dictating ga abin da zai yi Allah sai ka ba wani sai ka ba wani ne, ka ba wani kai ka isa ai baka isa ba baka isa ba ko kai fatan alheri ko kai fatan alheri ruwanka mummunan fatanka ba zai canja kaddara ba kuma kura sai dai ta mutu da haushin kifi yanzu ma malamai suka fara shiga siyasa waɗannan masu bara gurbin tunanin na siyasa sai mun fatattake su daga cikin ta insha Allah watan wata rana ko kana so ko baka so sai ka ji an ce ustazuwa ne alaran mawa ne karmakan lahuwa ne shugaban ƙasar najeriya amma ban da gidadanci abin wai mai farin ciki mai murna fastoci suna gwamnoni rabaran rabaran suna mataimakan shugabannin ƙasa suna kaza amma bakin cikin ka kai malamin addinin ka ya zama wani ya zama wani shi dai malami kullum ya zauna ya wanke ma gawa ya ɗaura ma aure ya raɗa ma suna amma duniya ya barka kai tsayar da kaga dama ana na irin sakarci ne wani irin gidadanci ne na irin gidadanci ne kuma kaga ne laifin malam wai ya jingina da addini ko to kaga ba laifin da dabi'an da kiburi da rani wallahi in ka fahimta da kyau ka tsaya ka fahimci kanka in dai duk lokacin da mai addini ya samu wani abu kake jin haushi ka gane addinin kake jin haushi ba shi kake jin haushi ba yanzu da zai zama dan iska za ka so shi ashe iskanci kake so Ne laifinsa ya zama malam ne laifinsa ya ce qala lahu qala rasul in ba haka ba gaya mun waɗanda suka fi shi turancin a majalisar da aka je aka yi turancin gaya mun wanda ya fi shi mun jijji duk inda inda ke da kamaka ne da zai juya kuma ya koma larabci sai dai su rufe littattafan da suke gabansu ba su da abin yi wani wace iri hasada ce dan Allah wani irin bakayar gaba ce da kiyayya mutane suna ƙin addinin suna ƙin kansu ba su sani ba saboda tsabar jahilci saboda tsabar jahilci in ba ka so wani ya samu abu yi hakuri ɗauki ƙaddara, yi inna lillahi a zuciyarka ka bar wa Allah amma dole sai ka fito to amma alkawarin Allah ne duk wanda yake da wata mummunar ɗabi'a da mummunar kiyayya a zuciya ga addini Allah ba zai kyale shi ba sai ya tona asirinsa fala ta'rifannahum bi simahum fala ta'rifannahum bi lahani qaw Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye da ka dai zalunci dan kana da wani matsayi na rayuwa Allah ya haramta shi duk mai mulki ya sani cewa Allah subhanahu wata'ala bai baka mulki don ka cuci wasu ba bai baka mulki don ka zalunci wasu ba ubangiji ya baka mulki ne don ya jarrabe ka sannan dan ya hore maka hanyar da zaka shiga aljanna domin hanya ce ta hidima hanya ce ta ibada hanya ce ta taimakon bayin Allah wanda duk wannan in kai dan Allah hanya ce ta shiga aljanna to amma wani sai ya dauka tunda ya samu mulki sai abin da yake so ya daga wanda yake so ya danna wanda yake so kaga mutane sun biyo titi kowa bala'i yake sha a titin nan kowa shi ma ba a san ransa ba rana tana gasa talakawa amma kawai sai a zo a saki jiniya a rikita kowa ka rasa sama za ka tashi a sako 'yan sanda a sako wannan ya daki wancan a bugi wancan saboda ne saboda kawai a nemi ku jiniya saboda kawai a nemi ka jiniya wanda kamata ya ce in dai masu mulkin mu masu tausayi ne masu sanin ya kamata ne in kuka shigo irin wannan sirƙaƙiyar da talakawa suke ciki ku tuna irin halin da suke ciki su ma mutane ne kamar ku ku tausasa musu in kaga sojojinka za su sauka su wannan barazanar da hayaniyar dan su burge ka a'a su dai ba baka tsaro ka da wawaye su ma wauta amma a fita lafiya amma garin wannan wuwuwu an buge wancan ya faɗi can wancan ya kare wallahi Allah ba zai kyale ba sai ka je lahira ka amsa a lahira a tsare ka a ce ka karya wani rana kaza a titin kurna ya Allah ban sani ba baka sani ba kombo ɗinka suka yi karayar don su burge ka za ka iya tsawatar musu ba ka tsawatar musu ba ba ka hana su ba kuma in ka hana su za su hannu kawai saboda an baka mulki an atahu Allahul mulk to da ka Allah madaukakin sarki ya bada mulki ne ga masu mulki dan ya jarraba su ya dauke maka barazanar ci barazanar sha fargaban lafiya fargaban ilimin ƴaƴanka ya baka tsaro ba ruwanka da magana dauke wuta kai in yau megawatt zero ake da shi kai dai sai an baka wuta duk Allah ya maka haka ne don ka samu natsuwa da kwanciyar hankali kai wa mutane tunani ka kyautata musu ka tausaya musu kai musu kyakkyawan jagoranci amma ubangiji ba ya baka dama bane akan bayansa dan ka zalunce su Allah baya haka da haka malam dr abdulkadir irfan ya ce malamai suka ce abinda ake nufi da wannan azabtarwar ana nufin azabtarwa ba da haƙƙi ba azabtarwa ta zalunci da haka yake cewa fala ya da fihi ta'azibu bi haqqin azabtarwa ta haƙƙi ba za ta shiga ƙarƙashin wannan hadisi ba sai ce kal qisasi kamar ta hanyar qisasi mutumin da ya kashe wani dan an kashe shi gata aka yi masa ba zalunce shi ba in ma zalunci ne shi ya zalunci kansa an gane ko wal hudud hakanan ta hanyar haddi mutumin da ya keta dokar ubangiji yayi abin da za a yi masa haddi in an masa ba a zalunce shi ba daidai aka yi masa wa ta'zir mutumin da yayi abin da ya dace a jama kunne dan gobe ya san cewa akwai doka da oda kuma kada wani ma ya sake in an masa wannan ba laifi bane irin abin da yake faruwa a yau ga yan shi'a yanzu ko shakka babu in yan shi'a suka yi abin da suka ga dama a Najeriya gobe mu ma in muka taso dole abin da muke so shi gwamnati za ta yi mana ba ma yaban abin da yake faruwa ba ma farin ciki da abin da yake faruwa musiba da fitina a ko ina a barki ce amma kuma dole ne doka da oda ta aiki akan kowa saboda in ba haka ba za a zauna lafiya ba ko a gidanka ne kake da 'ya'ya sai ka kirawa na kace zo aike ka yi zumburi ba ke ce baba ba za ni ba kuma ka kyale shi to an jima in ka kirawo dan uwansa wansa ko kaninsa kace zo in aike ka shi ma cewa zai ba zai je ba kuma baka da yadda za ka yi masa in kai masa sai ce to wane ma ai am yayi ba a yi masa komai ba to kuma da haka gidan zai zaune gidan ba zai zaune ba zama babu babba kowa babban kansa kowa sai abin da yake so gwamnatin najeriya ba ta goyon bayan kowane addini in ma ka lankaya mata wani addini zalunta ta kai mata ce tana goyon bayan kowane addini ba ita ta ce in ka ce baka da addini ma ka zo ka zauna amma ka bi dokar kasa ba shi kenan ba a lokaci guda muna ganin kamar gwamnati ba ta son addini ne eh ta wata fuskar amma gata ne ga wasu addini yanzu ka zo kai ta sallaka amma ka bi dokar ƙasa wa zai hana ka dama ita sallata ta yi ka abu dokar ƙasa Sallata ce kada danja ta tsayar da kai ka tsaya to shikenan kamar kana sallah Kenan sai ya zama a danja kuma ba za ka bi tsari ba a masallaci ga dokokin masallaci Allah da Annabi duk sun gaya mana in aka fita titi da gari da sauransu masu mulki kuma Allah maɗaukin sarki ya ba su amana su kulan masa da wannan kada wani ya cuci wani kada wani ya shiga haƙƙin wani kowa ya zauna lafiya a yau da yawa daga cikin shiya suna ganin kamar gwamnatin Najeriya ta ahlus sunna ce ta kaza wallahi ƙarya kuke yi kar ku zalunci gwamnatin Najeriya ta kowa ce ta kiristoci ce ta maguzawa ce gwamnan Kaduna ya fito ya faɗa ba sa faɗa da shi'a ta'addanci ne ba su yarda da shi ba yawa zai yarda da ta'addanci babu wanda zai yarda da ta'addanci shi a kungiyar siyasa ce kamar pdp ce da apc kungiyar siyasa ce mulki suke so amma su kuma ba ta hanyar zaɓe da kada ƙuri'a ba su ta hanyar ƙarfin tuwo a ƙasar su ma ana zaɓe ƙasar da suka yarda da ita ka'abar su iran ana zaɓe yau malamin da ya fi kowane malami girma a idan shi'a a duniya Shi ne ali alkamuna'i bai da hannu ɗaya. hannu ɗaya ne da shi amma duk da hannu ɗayansa yake zuwa ya kada ƙuri'a amma ko a ƙasar ku ce ba za ku kada ƙuri'a ba da ƙarfin tuwo za ku kada mulki shi da shi can a ƙasar shugaban duk duniyar naku yana kada ƙuri'a da hannu ɗaya? ku da hannu biyu ma ba za ku kada ba kuma sai a zira muku ido haka wannan sakarci ne ma'ana a barku ku kunna wa ƙasar wuta kowa ya shiga bala'i in ku kun shirya bala'i ku je ku haɗu da sojoji ba shi kenan ba matan me za ku jawo mutane bala'i ba su ba su gani ba idan mutuwa kuke so ba ga tiransofomin nan ba ku je ku kakkama ga high tension nan amma don me sai kun ja wani ta karfin tsiya bai shirya ba tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa ke duka Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya ya mana maganin fitintinu da haka hakimu dan hizam yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle Allah yana azabtar da masu azabtar da bayinsa azabtarwa ta zalunci ba azabtarwa ta haddi ba ba azabtarwa ta kisasi ba ba azabtarwa ta ladabtarwa ba bisa ga taka doka ga dukkan wanda ya taka doka wannan kan ba zalunci bane wannan kan daidai ne fa dakala ala amiri lokacin da ya faɗi wannan ga mutanen da suke waje da su waɗanda ake wa azabar sai kuma ya shiga wajen gwamnan sham na wannan lokaci fa haddathahu ya tattauna da shi fa amara bihim fa kullu da ya tattauna da gwamnan gwamnan da kansa ya ce to aje a sake su aje a kyale su ma'ana wannan yana nuna maka cewa malamai nasu shine su gaya wa masu mulki alamar shirya ga mai mulki ya zama in malamai suka jajirce suka gaya masa gaskiya shi kuma ya jajirce aiki da ita wannan shine amanar Allah malamai su jajirce su gaya wa masu mulki gaskiya shi kuma mai mulki kada ya raina wanda ya gaya masa gaskiya Kowa ya shi ya kalli gaskiya kada ya kalli mai faɗa gaskiya ɗan jam'iyyata ne ba dan jam'iyyata ba ce ya zaɓe ni bai zaɓe ni ba a'a abin da ya faɗa gaskiya ce shi kenan domin shirya ake so Allah shi ne gaskiya in ka bi gaskiya Allah ka ne in kuma ka ce za ka yi faɗa da gaskiya to ka sani da Allah kake faɗa rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi imam nauyi ce yace kalmar al jam'i ne na nabab kamar yadda muka faɗa yace al-fallahuna min al su sune manoma waɗanda ba laraba ba ɗan kwadago kenan hadisi mai lamba ta 1623 wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ya ce ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam himara manzo Allah sallallahu alaihi ya ga wani jaki mausuma alwajhi an yi masa alama amma a fuskarsa an gane ko fa an kara sai annabi ya yi inkarin wannan alamar alama ce da suke wa jakuna ko dabbobi da wuta a sa karfe ya yi ja ya ja a ɗaɗawa dabba wai don a yi mata shaida da yawa masu mu'amala da dabbobi suna yin irin wannan ko dai masu raƙuma ko masu shanu ko masu awaki ko masu jakuna ko masu dawakai kaga doki an masa lalas da wuta ko jaki ko makamancin haka to annabi ya ga wani jaki fuskarsa ga tambareren shati nan na wuta da aka sai annabi ya ce kar a sake yin irin wannan alamar haramun ne yin irin wannan alamar a wata ruwaya ta ibn hibban ya ce marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra himarun bi rasulillah wani jaki ya zo wucewa ta inda annabi yake kad kuwiya fi wajhi an masa lalas an sa karfe a wuta ya yi ja an dade masa fuska da shi tafuru man kirahu min damin kofofin hancinsa guda biyu suna ta furzar da jini saboda wannan wutar da aka ɗaɗana masa ma'ana abin har ya taba shi yana masa zubar jini fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah take ce la'anallahu Allahu man fa'ala haza duk wanda ya irin wannan aiki Allah ya tsine masa ma'ana wannan ɗabi'a ce mai mummuna mara kyau Ji wa dabbobi rauni da zumma cewa za a yi musu shaida wannan haramun ne zalunci ne domin su ma suna da tsoka suna da jini suna jin zafi yadda muke ji shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa wannan yin na daga cikin abubuwan da shaidan ya ci alwashi sai ya batar da mutane ta hanyarsa sa su su rinka azabtar da dabbobi da aka azabtar da dabba yana daga cikin kaba'irul zunub yana daga cikin sunanul shayatin ko sunanul shaytan in yattabi'una من دونه إلا إناث إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعان ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ubangiji madaukakin sarki ce ba kowa suke bautawa ba koma bayan Allah illa ina san sai gumaka masu sunayen mata lata da uzza da manata da an gane ko duk waɗannan gumaka ne kuma masu sunayen mata da haka Allah yake aibantawa masu bauta musu yake ba komai suke bautawa ba sai masu sunan mata wa in yad'una illa shaytanan maridan ba kowa suke bautawa ba kuwa sai shaytan kangarare domin duk wanda yake bautar wani abu koma bayan Allah to ya sani shedan yake bautawa dan shedan ne ya zuga shi wannan aikin sai Allah ya ce shi ko shedan la'anahu Allah Allah ya tsine ma wa qala shi kuma da Allah ya tsine masa sai ya ce la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruda ya Allah ni kuma sai na ɗebi wani kaso cikin bayinka mun yi zaman wuta tare da su wannan tsinuwar ba za ta hauna ni kaɗai ba sai na wawaki waɗansu mun kasance tare da su to sai ke faɗar hanyoyin da zai bidin wajen ribatar mutane su taya shi zaman wuta kamar yadda Allah yake inna ma yad'u hisba li yakunu min ashabi sa'ir kuma yake hanyar da yake bi wajen ribatar mutane dan su ma tsinuwar ta shafe su shine wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la udillannahum yace sai na rinka batar da su wa la umanniyannahum sai na rinka sa musu buri in mantar da su mutuwa in mantar da su duk wani abu mai muhimmanci in sa musu buri kawai an gane ko wala amurannahum sai na rinka ba umarni a madadin kai Allah ka ba su umarni su bi sai zama ni ke ba su umarni kuma suna binnawa ko ka ba su nakan ba za su ba wala amurannahum fala yubattikunna azanal an'am na daga cikin umarnin da zan rinka ba su su rinka yanyanka kunnuwan dabbobi da sunan shaida yau ka tafi kasuwar raguna ko kasuwar shanu ko raƙuma za ka sha mamaki ka ga yadda ake yanyanka jikin dabba wai da sunan ai mata shaida ko a ɗaɗa mata wuta a bindinta ko a mararta ko a wani waje nata wai da sunan ai mata shaida wannan zalunci ne kaddara kai ma akwai wasu halittu na Allah da suka fika da za a zuro su a ce su kame ka yadda kake kame raguna kai ma su daure ka yadda kake daure raguna kai ma su yi ma shaida yadda kake raguna shaida ya za ka ji haka su ma suke ji da haka wannan yana daga cikin sunnoni na shaidan kuma yana daga cikin kaba'irul zunub da haka manzo Allah ya ga an yi wa eh, jaki shaida da wuta manzo Allah ya Allah ya tsine wanda ya wannan a nan kawai a ruwaya an ce fa an kara zalika annabi ya inkari ruwaya ibn hibban da na karanto mana ta nuna hanyar da annabi ya bi wajen inkarin shine tsinuwa la'ana Allahu man fa'ala hadha Allah ya tsine wanda ya wannan fa qala sannan sai annabi ya ce wallahi na rantse da Allah la asimuhu illa fi aqsa shay'in min alwajhi inda ni ne ba masa shaidar ba sai a can ƙarshen fuskarsa kuma sannan ba da wuta ba ba akwai maka ba ba akwai wani fenti ba yanzu dan ka shafa masa fenti zai ji wani zafi kuma kai bukatar ka tabiya da ka gan shi dai zaka gane naka ne mana su waɗannan bayan sun yi masa shaida da wuta kuma sun ɓata masa halitta sun taɓa masa fuska domin kamar yadda muka sha faɗa fuska tana da kima tana da daraja cikin duk halittar da Allah ya yi wa wata halitta bai girmama wani waje sama da fuskar ta ba fuska tana da girma tana da karamci shi yasa ko duka za ka yi wa mutum banda dukan fuska ko aibata mutum za ka yi banda aibata fuska fuska ita ce kaɗai gabar da a jikin mutum ta kunshi waje biyu da ake wa Allah sujada da su goshi da hanci amma duk sauran gabai za ku ga waje ɗaiɗai na sujada suke da shi da haka la ce inda ni ne ko da zan masa shaidar to can kasan fuskarsa zan nema ba dai kan fuskar tasa ba irin wajen haɓa ko wuya ko makamancin haka to da wannan zaka gano wauta da laifi na waɗanda suke wa 'ya'yansa zane da sunan al'ada a haifi ɗanka lafiya lau wai kai ba barbare ka tattaya mai fuska kai ba gobiri ka tattaya mai fuska kai ba zazzagi ka tattaya mai fuska kai ba kano kai masa zane kai ba rabe ka zane shi wannan zalunci ne zalunci ne yaro jinjiri yaro jinjiri kuma wannan zanen fa ko dai da wuka ko da sabuwar reza kal ko kuma askar a sa a wuta ana keta yaro da ita wai kawai dan a ce dan kabila kaza ne dan gari kaza ne dan dangi ne yau damun daga sama ya fado dan dangi ne da haka wannan zalunci ne domin in dai annabi ya hana aiwa dabba kai ka san ku ba zai bari aiwa mutum ba dan mutum ya fi dabba kima da daraja a wajen Allah wala kad karramna bani adam da haka ya dan uwa ko da ka gada iyaye da kakanni cewa gidanku ana zane wannan haramun ne a musulunci kar ka yadda kai wani dan ka zane domin ka zalunci yaron ka cuce shi sannan ka canja halittar Allah subhanahu wata'ala kuma kana koyi da shedan Allah kiyaye wa amara bi himarin lahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da wani jakin fakuya fi ja'irataihi shi kuma sai aka yi masa alama amma a mazaunansa guda biyu fa huwa awwalu man kawa alja'irataini da kuma manzo Allah shine farkon wanda ya fara yin alama ko shaida ga jaki a mazaunansa guda biyu ma'ana a can dubra malamai suka ce wannan qablan nahyi kafin annabi daga baya shi ma ya hana ya gwada musu wannan ne a matsayin samfuri da misali amma daga baya haramun ne ma'ana in ma da za ka yi masa to kai masa alamar a wani waje mana ba a fuska ba rawahu muslim imam muslim ya rawaito alja'iratani nahiyatal warikaini haula dubur abinda ake nufi da ja'iratani ana nufin nahiyatal warikaini bangarori guda biyu na mazaunai an gane ko haula duburi gefen dubura hadisi mai lamba ta 1624 wa an jabir radiyallahu an daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam marra alaihi himarun wani jaki ya zo ya wuce ta gaban annabi qad wusima fi wajhihi an yi wa jakin alama a fuskarsa fa qala sai manzo Allah yace la'ana allazi wasamahu fa qala sai yace la'ana allazi kalmar faƙala maganar jabir ce jabir ya ce la'anar labi wa samahu manzo Allah ya tsine wanda yawa jakin wannan alamar wani ƙaunin malamai suka ce faƙala sai annabin ya ce la'anar labi wa samahu la'ana fi'ili ne madi to ina fa'ilin suka ce ta, taqdiruhu ai la'ana Allahu allazi wa samahu Allah ya tsine wa wanda yawa wannan jaki irin wannan aika aika Na yi masa alama da wuta a fuska rawahu muslim imam muslim ya rawaito duk wannan yana nuna kare haƙƙin dabbobi a musulunci dabba ba ma wacce ake ci ba har wacce ba a ci domin jaki in dai na gida ne ai ba a ci amma duk da ba a cinsa ba a yadda kai ne ka azabtar da shi ba haramun ne dukkan wata dabba da ka sani in ba dabbar da za ta yi ta'addanci ba a taɓa ta yanzu ko alade da addinin musulunci ya haramta cin alade ba a ce in ka ga aladen mutane ka haushi da duka ba ko ka taka musu alade ba ai yana da haƙƙin ya rayu Allah ne ya yi shi kuma shi ma bawa ne na Allah kai dai kakkace shi amma kuma a ce ka zalunce shi ba da haka addinin musulunci akwai hatta kula da haƙƙin dabbobi duk wani wanda zai zo ya ce maka yau yana kare haƙƙin dabbobi to haƙiƙa koma bayan musulunci ne addinin musulunci shi ya fi kowa kula da dukkan haƙƙin mai haƙƙi domin ya ce dukkan wani mai haƙƙi ko mai jini ko mai rai in ka taimake shi za ka samu lada haka in ka cuce shi kuma akwai alhaki wannan ba shine karshen kula da haƙƙi ba za Allah ya gaya mana wata mata ta shiga wuta sakamakon kyanwa kuma yace wata kuma ta shiga aljanna sakamakon mai kare wannan duk dan a nuna maka dabbobi suna da haƙƙi suna da kima da darajar na mai kar a zalunce su amma idan dabba ta zama yar ta'adda za ta cuce ka to an baka damar ka kashe ta daf usa'il ake ce da shi kare ya taso ma za ka kashe shi cinnaka ba sai ka jira ya galla ma cizo ba da ka gan shi zuba mai hoda ka kashe shi an fahimta kunama hankaka maciji duk waɗannan manzala ya ce a iya kashe su saboda su 'yan ta'adda ne to shi faɗan ta'adda ka'ida ba sai an jira ya ta'addancin ba tun kan yi ta'addancin yanzu wanda yake cewa ƙyale yan shi'a to sun ce za su kashe shugaban ƙasa jira kake sai an jira sun kashe shi sannan a ɗau mataki a kansu ina hankalinka yake kai yanzu da Allah ake kana zaune a gidanka cikin dare karfe uku sai ka ga wani ya hauro ma katanga sai ka ce a ƙyale shi kila ma da zai hauro sai da ya bismillah bismillah sai a ce a ƙyale shi a game zai yi tukuna sai ya yi sannan za a yi mara bayan mutum ya faɗi ga manufarsa ga abin da zai kuma ga yamun wace ƙasa ce a duniya za a yi mata wannan sakarcin ta yadda in ma ba najeriya ba in ma ba najeriya ba ka je iran ɗin ko da wasa ka faɗi wannan kalmar ga shugabanka ka gani ko da wasa wai ka ɗauka duk mutanen iran yan shiya ne ba yan shi'a ba ne duka ahalusun nan suna nan kashe su ake yi rataye su ake yi kuma baka isa ka fito ka faɗi ra'ayinka ba a ƙasar amma najeriya ba ta hana kowa ya faɗi ra'ayinsa ba ba ta hana kowa ya faɗi ra'ayinsa ba billahi lazi ba wai najeriya ba ka ga nijar da muke mata kallon sauƙi-sauƙi nijar ba su isa su wannan zanga-zanga su je majalisa ba wallahi ba su isa ba aini ne mamaki wai a ce wani shaka tafin banza a titi waye zanga-zanga ya je har kofar majalisa kuma yana faɗa da lausifika zai kashe shugaban ƙasa ƙasa da zagi ya yi kaza yi wai sai dai a yi tararrashinsu tararrashinsu majalisar nan an faɗa majalisa kowa yana da dama ya kai kukansa kowa yana da dama ya kai kukansa amma ku zo ta hanyar da ne ta dace wa atil buyuta min abwabiha ku zo da kofa da ta hanyar da ta dace ku haɗo mutum biyu uku hudu biyar masu hankalin cikin ku su shigo majalisa su ce ga abin da suke nema ga su ga kokensu ga su ga su amma yanzu yan shi'a sun yi wannan in izala ma su yi wancan yan boko haram ma su yi wancan yan tijjaniya su yi wancan yan kadiriya su yi wancan to kenan najeriya ba doka ba wada ba babba Allah wannan sakarci ne wannan sakarci ne duk kuma wanda yake ganin wannan abin zalintar su aka yi Allah ka hada shi da ƴaƴa tangararru a gidansa mu gani shi kuma zai zira musu ido su sangarta ƙaramin misali kenan ai shugaban ƙasa yanzu kamar shi ne uban kowa a najeriya an yadda a najeriya akwai wanda suka haife shi amma shi Allah ya danka wa yanzu amana ta ya rike shi yake da damar ya tsawatarwa kowa ya ce eh ko kai yake a kuma in bai yi abin da ya dace ba Allah zai tambaye shi ba zai kyale shi ba to karamin misali kai ma a gidanka kai ne uban kowa kai ne jagoran kowa matarka ko ka girme ta a ƙasanka take in dai ba daidai ba kai zaka tsawatar mata kai ba matarka ba hatta iyayen da suka haife ka da suka manyanta yanzu suke karkashin ka kai ne shugabansu kai za ka ga sun yi ba daidai ba ta hanyar da ta dace ka tsawatar musu ka ce a gyara to in kwa kana ganin a kyala kowa ya abin da ya ga dama yanci ne to Allah ya haɗa ka da kangararin 'ya'ya su in abin da kake so ka gane cewa kangara ba ta da amfani to da ka dai addinin musulunci akwai haƙƙi na dabbobi da kuma kula da dukkanin wani mai haƙƙi babu zalunci rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa fi riwayatin muslimin aidan a wata riwayar da yake imam muslim har ila yau naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yadarbi fil wajhi manzo ya hana duka a fuska Dr. Abdulkadir Irfan ya ce, Ƙalar ulama malamai sun ce, wa amma darbu fil waji, amma duka a fuska, fa manhiyun anhu, an hana yi, fi kullil haiwanil muhtarami dukkan wata dabba mai alfarma an hana a taba mata fuska min al'adami dan adam ne wal hamiri da jakuna wal da dokuna da wakai wal ibl da raquma wal bizal da alfadarai wal ganam da tumakai duk waɗannan an hana a taba musu fuska ko doki ne zaka dake shi yamma bai ba daidai ba da kashi a baya kaka dake shi a fuska ko jaki ne ko ma menene ba a dukan me fuska wannan shine abin da malamai suka fassara wannan hadisi da shi da annabi ya hana dukan fuska wa anil wasmi fil wajhi kuma annabi ya hana alama a fuska alama a fuska hawancin zane da ake yi na al'adu na gargajiya duk sun shiga ciki banda zanen da zai fita dan kada wani yace to kenan malam an hana zanen jagira da gagal. irin wanda a ba irin wannan ba wannan kwalliya ce amma shi asalin zane da ka sani ana yi na gargajiya asalinsa ana yi ne dan a gane 'yan kowace kabila domin a lokacin ana kama mutane kamar yadda ake kama akuyoyi a siyar da su to da an gaza nan uku uku an san na kana ne da an ga tafka tafkan biyu a kumatu an san na zazzaga ne mallanci ko da an ga wannan mai wutar a kwance a kunci an ga na katsinawa mallan eh, eh, menene katsinanci kalangu to haka a gana goburawa a gana bare-bari a gana yarbawa mana duk inda bai yarbe ya shiga da wannan zanen za a gano shi duk inda ba gobiri ya shiga da wannan zanen za a gano shi duk inda ba kano ya shiga da wannan zanen za a gano shi da wannan shine manufar yin wannan zanen amma yanzu duniya ta waye yanzu akwai tom print akwai passport akwai id card akwai abubuwa da yawa da ake gane mutum da su da haka yanzu babu bukatar sai an zo an tattauka wannan zanen kowancan ma lokacin ba a waye ba ne zane ne amma a cikinsa da azaba da wahala yanzu da da girmanka da ƙarfinka aka ce a kama ka a zana ma biyu ya za ka ji amma da za a matsi jinjirin yaro ya yi kashi ya yi fitsari ya yi yawo ya yi mai sai sun gama zane shi tsam sai sun gama kyakke shi da wuka sun gama kyakke shi da reza Allah ya kiyaye da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya hana wannan saboda tausayin al'umma kuma saboda kare haƙƙin dukkanin mai haƙƙi da haka wannan babi ya yi magana a kan alfarmar mutane da hana azabtar da su da kuma alfarmar dabbobi su kansu da hana azabtar da su da koma menene da koma menene sawa'an da wuta sawa'an da wuka sawa'an da bulala sawa'an da koma me in dai abu ne na azabtarwa ba tare da haƙƙi ba ba laifi ba ne. ba hana mutum ya daki dabba sa ba in taimaka lalata amma haka kawai ba taimaka lalata ba ka hau dukanta wannan zalunci ne ba hana ba ka ladabtar da danka in yi ba daidai ba bisa ga ka'idojin ladabi amma haka kawai bai ma komai ba ka haushi da duka wannan zalunci ne ba hana ka ladabtar da matarka ba in tema ba daidai ba ta hanyar da shari'a ta tanada amma haka kawai ba tema komai ba ka faɗa ta da duka don kana jin kafi ta wannan zalunci ne shugaba ba a hana shi ya ladabtar da waɗanda suke ƙasa da shi ba in sun yi ba daidai ba sun taka doka sun taka oda amma haka kawai ba su yi masa komai ba saboda yana ji yana da isa yana da ƙarfi ya taɓa su to Allah maɗaukin sarki ba zai kyale shi ba Allah madaukin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba ikon nisanta ta za mu tsaya nan saboda lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai tambaya ta farko ya ce malam nila dani ne a unguwarmu lokacin magariba ya yi amma ana tafka ruwa sai na ce mu jinkirta sallar zuwa lokacin isha'i sai mutane suke ta yi min gunaguni tambaya ta ita ce shin ko na yi laifi ne don na ce a jinkirta sallar ba ka yi laifi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa yana hada sallah a lokacin da ake ruwan sama ko magarba a hada ta da isha ko isha ko a zahar a hada ta da la'asar sannan jam'in nan iri biyu ne akwai jam'u taqdim akwai jam'u ta'khir jam'u taqdim shine a jawo ta biyun a kawo ta lokacin ta farko a yi su tare lokacin azhar ne yanzu to sai a jawo la'asar sai a hada su a yi su tare ko lokacin magriba ne yanzu sai a jawo isha a hada su a yi su tare wannan shine jam'u taqdim ɗaya ne daga cikin sifofi guda biyu jamu ta akhir kuma shine ta farkon a jinkirta ta sai lokacin ta biyun sai a yi su tare da haka hadisai sun nuna annabi yana haɗawa kuma haɗawar nan ɗayan biyu ce ko dai ta ƙadimi ko ta akhiri da haka kowanne aka yi daidai ne kada mutane su ɗauka jam'u ta ƙadim jam'u ta ƙadim shi kaɗai ya halatta a yi a'a jam'u ta akhir ma ya halatta a yi kuma shi wani lokaci rashin yi wa mutane duka abubuwa guda biyu ai ta yi musu ɗaya sai su ɗauka ɗayan ne kaɗai a mafi yawan lokuta a masallatai idan ana ruwa jam'u ta ƙadim ake yi a jawo magarib isha a haɗa su da magariba a yi a jawo la'asar a haɗa su da azahar a yi galibi ma da rana ba a fiye jam'in ba sallolin yamma ko magariba da isha su aka fiye wa jam'in to kaga waɗansu sai su ɗauka ma magariba da isha kaɗai ake wa haka ko a satin na wani ya tambaye ni yace an yi azhar da la'asar shi da sai ya ji abin ba daɗi nace su ma ana yi musu shi ya ɗauka magarba da isha kaɗai ake yi wa asuba ce kaɗai ba a haɗa ta da wata saboda ita a boda take ita asuba lokacinta ba rana ba ne kuma ba dare ba ne kaga sallar azahar da la'asar da rana ake yi magarba da isha da daddare ake to amma ita asuba ba da rana ake yin ta ba ba da daddare ake yin ta ba domin lokacin asuba shi ba dare ba ne shi kuma ba rana ba ne boda ce da aka ita ba ta da makociyar da za a ja ta a haɗa su da ita da aka ya ɗan uwa abin da kai daidai ne sai dai abin da mutane suke da bukata ne ka ilmantar da su duk lokacin da za ka yi wa mutane abin da ba su san shi ba na addini to kamata ya kafin kai ka ilmantar da su ko bayan ka yi ka ilmantar da su to wannan zai sa su fita daga cikin mai ruɗani sama da kai kawai takamar kai ka sani bari ka zo ka ja su dole kuma su yi taima guna-guni sai su ma gunaguni amma sai ka ce ya jama'a yau za a yi kaza kaza kaza kaza shi ma ya tabbata annabi yana yi shi kenan to cewa ma annabi yana yi wani ko yana so ya ma gunaguni tsoron wannan kalmar saboda ya san in ya gunaguni yanzu ba kai yake wa ka hada shi da babbar tasha ko amma kawai ka zo kai kai shiru sai ga kawai kamar kai ne kake nuna isa isa kamar kai kake shar'antawa ma to in kwa kai ne karkatacciyar kuka mai daɗin hawa zai iya taka ta da haka yana da kyau dai gaskiya kafin a yi wa mutane abin da ba sani ba na addini a rinka sanar da su a rinka ilmantar da su Allah ya samu dace mai takarda ta gaba yake assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah yi min addu'a da fatan alkhairi na gode kai ma haka da dukkan sauran musulmi baki daya sai ce dan Allah malam wannan wani irin man goge baki ya kamata mai azumi ya dinga wanke bakinsa dukkan man goge bakin da ya halatta a lafiyance a goge baki da shi to ya halatta a addinance ma a goge baki da shi mana dai ba zai cutar da baki ba zai gyara baki a lafiyance masanan lafiya sun tabbatar da haka to a addini ma ba laifi ba ne ga mai azumi da wanda ma ba mai azumi ba duk su goge bakinsu da shi mun sha faɗa ko kana jin ɗanɗanansa ko yana kaiwa ga maƙogwaranka wannan baya yi wa azumi komai saboda ƙa'idar abin da yake karya azumi abu ne wanda ya cika sharuɗa biyu sharaɗin farko ya zama abinci sharaɗi na biyu kuma ya shiga ta hanyar abincin an gane ko yanzu ruwa abinci ne ko ba abinci ba ne balma shi ne ƙashin bayan abinci ruwa yana iya shiga jikin ɗan adam ta hanyoyi da yawa amma bai karya masa azumi ba ƙofofin gashi nan da kuke gani idan mutum ya yi wanka ruwa yana shiga jikinsa ta su amma kuma azuminka ya kare dubura ruwa yana shiga ta dubura kunne ruwa yana shiga ta kunne amma ba za ka taɓa jin wani malam ya ce wanda yake wanka sai ruwa ya shiga ta kunnensa azuminsa ya kare ba a'a tare da ruwa abinci ne amma bai shiga ta hanyar abinci ba kuma ni ban taba gani ba a likitance inda mutum ya kasa cin abinci ta baki aka yi masa tsura ta kunne ni ban taba gani ba ba zan ce babu ba tun da ba bangare na ba ne amma dai ban taba gani ba amma kaga da hanci da baki waɗannan hanyoyin shiga abinci ne idan baki ya ƙi karɓar abinci ta ina ake sa ta hanci to da haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai azumi kar ya rinka shakar ruwa a wajen alwala da ƙarfi saboda hanci mashigar abinci ce sannan shi kuma ruwan abincin ne da in yi shiga ta hanci ko da ba da niyyar karya azumi aka yi ba to mutum zai iya ragewa azuminsa lada an gani to sai mu dawo baki baki ko shakka babu mashigar abinci ce to amma shi kuma man goge baki abinci ne ba abinci ba ne ido ma abinci yakan iya shiga ta ido domin da ido da hanci da baki in suka shiga ciki pipe ɗinsu ɗaya ne duk makogaro ne yanzu abin da aka zira maka shi ta hanci za ka iya kako shi ta baki ka dawo da shi ta baki shi yasa idan mutum yana haɓo kun ga jinin ta hanci yake fitowa amma zai iya kako shi ya dawo da shi ta ina baki ma. Jina asali a hanci take amma ana iya kako ta a dawo da ita ta ina baki saboda pipe ɗinsu yana haɗuwa mutum zai iya sa kwalli ya yi kaki kaga kwallin a bakinsa saboda ido ma pipe ɗinsa yana haɗuwa ta ne ta baki duk suna gangarawa su shiga tumbi to amma ko kwalli idan ya shiga ita aka sa a ido aka yi kakinsa ba a cewa an kare azumi kuma ba a cewa kar a sa kwalli saboda me azumi saboda me saboda shi kwallin ba abinci ba ne ko da ya shiga ta hanyar abinci makilin ba abinci ba ne ko ya shiga ta hanyar abinci da aka ka'idar shi ne sai abin da yake abinci kuma ya shiga ta hanyar abinci kuma da gangan to shi ne yake kare azumi me yasa muka tsara da da gangan saboda akwai mutumin da zai ciye kat abincin ya ci ta bakin ya ci yana azumi amma manta ai ka yi saka karya ma azumi ha karya azumi manzo Allah yake azumin sa yana nan ya ci gaba da kayan sa saboda al-a'malu bin niyyat saboda niyyar ba ta ya karya azumi ba ce shi bai ma ɗauka yana yi ba ya mamanta da ana yi sai ya ce sha to da haka Allah ba zai kama shi da wannan ba da haka dai ya ɗan uwa akwai abubuwan da yawa da ake faɗa suna karya azumi gaskiya ba gaskiya ba ne kamar man goge baki idan muka ɗauka ma cewa ka ce mutum karya brush da makilin da dukkan nau'ukan makilin ai dai kuma ba za ka hana shi da yi da asuwaki ba ko da itace to shi itacen bai da ɗanɗano shi ɗanɗanon baya wucewa to shi kuma ya za ka da shi da aka ka'idar shi ne kawai abin da muka faɗa a baya sawa'an da asuwaki ka yi sawa'an da makilin ka yi nan bai karya ma azumi ba kuma bai kamata mai azumi ya zauna bakinsa yana ɗoyi ba Lallai an san mai azumi yakan yi ɗoyin baki amma shi wannan ɗoyin bakin ba na baki ba ne kamar yadda muka sha faɗa na tumbi ne don haka mai azumi zai wanke bakinsa zai asuwakinsa don ya rage wa wannan hamamin kaifi duk da wannan ba dole ne ya sa abin ya daina ba mazala yana yin kuskuren baki yana azumi yana asuwaki yana azumi da haka wannan biya nuna cewa mai azumi yana iya yin waɗancan abubuwan baki ɗayansu kuma ba sa kare azumi insha Allah a ƙarshe ce don Allah yana roƙon addu'a tawa da ta 'yan uwa baki ɗaya akan samun mace ta gari to Allah maɗaukin sarki ya baka mace ta gari ta Allah ya amsa kuma Allah ya sa kai ma ka zama miji na garin kwatantawa ake yi kai ma ka kwatanta sai Allah maɗaukin sarki ya baka wacce za ta kwatanta ko lalatacciya ce in ka zama kai na garin ka jajirce sai Allah ya shirya da ita ta sanadiyarka kuma li an yi Allahu Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am sahabbai sukan auri matan da ba na garba don su mai da su na gari mazansu da matansu abu ɗalha wanda abu qatadat al-ansari ce duk lokacin da muke hira aure sai mun tuno auren Un musulai matar da a sanadiyar aurenta ta musuluntar da arni abu ɗalha babban kirista babban kafuri ne ba ma guje ma mai bautar gumaka a makka a madina amma yazo ya ce wa musulma Un musulai yana santa da aure ta ce kaga kai ba mijin da za a ce ba a so ba ne to amma matsalar kai ba musulmi ba ne ni kuma musulma ce musulma kuma ba ta auren kafiri abu ɗaya kawai za ka yi mun in ka yarda duk wata ɗawainiyar aure da ake na yafe ma amma ka musulunta sai ce wannan kawai shi ne wannan kawai shi ne ya ce na shiga mana ta ita ta yi jihadi hatta da soyayyarta jihadi hatta da to wannan yasa abu qatadatul ansari yace mu mutanen madina duk lokacin da muke maganar auratayya da bajintar da mutane suka yi sai mun tuno da ummu sulaim kai kana kallon kawai ta ce ya musulunta ya musulunta dan aure to ita kuma abin da ta hararo yanzu duk sallar da zai a duniya tana da kamashi saboda sa take yake wannan sallar duk azumin da zai sai ta samu kamasho saboda ta yayin wannan azumin duk ƴaƴan da zai haifa su bu addinin musulunci ta ne kaga wannan ba karamin jihadi ba ne amma yau za ka samu kiristoci suna jan 'ya'yan musulmi su kiristantar da su akan soyayya amma mu kuma ba ma irin haka mu da yawan mu za ka ga idan musulmi ya ga wata armiya yana so sai dai su yi ta wajo ko su yi ta iskanci a ta zaman dadiro a ta zaman iskanci ba zai taɓa tallata mata addini ba wanda addinin ka ya ce in ma ta tubure ba za ta musulunta ba to da ai zina a yi auren ta zauna addinin ta ka zauna a naka mafi karanci kenan to Allah duk da ya buɗe maka wannan hanyoyin kuma sai ka bi wata hanya da zaka saba masa kuma ka je lahira ka ce kana da hujja baka da wata hujja da zaka saba da saba wa Allah a wannan bangare kuma Allah ya kyale ka sai dai rahman sa da yalwar gafararsa da aka ya da a ce ƴaƴa mata musulmai da arna suke ganin su suke sha'awar su suke son su da za su rinka irin waccan bajinta ta ummu sulai to ka musulunta a madadin ka ji yarinya ita ta ba arni saboda tana son sa Allah ya kiyaye takarda ta ƙarshe mai takardar yake assalamu alaikum wa rahmatullah dan Allah malam ina roƙon addu'a ka da ta ƴan uwa bisa rasuwar kakana Allah ya sa aljanna ce makomarsa to amin Allah ya sa aljanna firdausi ita ce makomarsa da dukkanin iyayenmu baki daya da kuma dukkanin mu matan musulmi da mu ma hakan in mun mutu Allah madaukin sarki ya ji kanmu yi mana rahama ya sa aljannar firdausi ta zama makomanmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi